Ranar 21 ga watan Satumba wani lokaci ne na shirya ayyukan waye kan al'umma kan batun zaman lafiya tare da tunatarwa game da nauyin da ya rataya a wuyan kowa wajen tabbatar da zaman lafiya. Dalili kenan hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa wato Hot Autorité à la Consolidation de la Paix ta shirya wani gangami a yau a birnin Yamai. Malam Yahaya Adiye shine babban maga takardar hukumar HACP. Yau muna cikin lokacin da babu zaman lahiya a cikin duniya gaba daya to shine majalisar ɗinkin duniya shekara arba'in baya sun kace ya kamata kuma a keɓe rana ta zaman lahiya saboda in babu zaman lahiya komi ya tsaya. Taken ranar na bana shine a tashi tsaye domin kawar da wariya don tabbatuwar adalci mai ɗorewa a ko'ina a duniya. a cewar abdullahi balde jami'i a sashen kula da sha'anin tsaro da zaman lafiya a reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ci gaban karkara wato undp taken ya yi daidai da halin da ake ciki a yau a duniya saboda haka gudunmuwar kowa na da matukar muhimmanci wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa domin samar da kwanciyar hankali wani aiki ne da ba jami'an tsaro kaɗai ya shafa ba su ma al'ummomi na da rawar takawa in ji shi. Yanayin da ake ciki a yau a wasu kasashen duniya musamman a yankin Sahel wani abu ne da ke ƙara tabbatar da tasirin adalci a tsakanin jama'a. har ila yau ga sakatare janar yahaya adiye mutane masu ɗaukan matakamai yalla su ce saboda gwamnati bata kula da su ba saboda ba a yi musu ko wani likitoci ko ko wani abu ko ko ba su ruwa wasu ko su ce ko bambancin addini ko ko saboda suna cikin talauci shi yasa kokarin da ake yau duniya da an ka duk a tashi kenan duk hanyar da kamata a biya a bi ta saboda a samu a ciyo kan maganin saboda duniya gaba daya ta zama lafiya. Domin gwada kyaukyawan misali, hukumar wansar da zaman lafiya ta shirya wa nakasassu gudun tseren kekuna da ya gudana lokaci guda kuma a wuri ɗaya da gudun tseren da ta shirya domin majiya ƙarfi albarkacin wannan rana abinda sakataren kula da tsare-tsaren wasannin motsa jiki a gamayyar kungiyoyin nakasassu salifu nomau ya ce ya kayatar yan ta zaman lahiya bai da bambanci a ce wanga na kashe ne wanga ba na kashe bane to dadin da muka ji da an gama mu duka da kowa an kwatanta mana da kowa duk kowa guda ne an ka zo a yi sallar nan lafiya a yanzu haka kasashe kimanin ɗari ne ke jiran tallafin allurar rigakafin cutar corona daga manyan kasashen duniya a wani lokacin da aka daɗe da rarrabawa wasu miliyoyin alluran rigakafin wannan annoba lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta ce yana buƙatar gyara kamar yadda a ɗaya ɓangare ya zama wajibi a taimakawa waɗanda wannan masifa ta haddasa cikas wa harkokinsu na yau da kullum da kuma waɗanda aika-aikar 'yan bindiga ta durƙusar da komai nasu a yankuna da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.